وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'at kamar da muka saba addu'a a wannan masallaci mai albarka insha Allah don karanta littafin rijal wa nisa haula rasul sallallahu alaihi wa sallam na fadilatu shaykh ad-doktor sa'ad bin yusuf abu aziz hafizahullah ta'ala wa waffaqahu sati da ya gabata mun alƙawarta cewa idan Allah ya rayar da mu cikin lafiya da imani a daidai wannan lokaci za mu yi muhadara mai suna matakan mallakan mata idan zan tuna yau kusan muna 28 ga watan al-muharram hijira ta fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da garin makka zuwa madina shekara ta 1429 nawa ga wata 21 ne yau eh. a'a no ba ba christian calendar nake magana ba islamic calendar ashirin da ɗaya ga watan al-muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari da ashirin da tara hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jazakumullahu khairan zadakumullahu ilman wa imanan wa ikhlasan mawdu'in da zamu magana akai shine matakai talatin na mallakan mace ko matakai talatin na mallakan mata ko kuma matakai talatin na samun soyewar mace bi ma'ana bishi zai zai kenan ko sai ya zama inda ya kada sai ta bishi don sauwaka wa kai na gabatar da wannan muhadara a takaicen takaitawa na raba maudu'i dan da ikon Allah gida biyar na farko al-muqaddima na biyu da ikon Allah mu'ashiratun nisa min hayati salaf radiyallahu anhum ورحمهم الله نهق أهمية معاشرتهن بالمعروف نهق دعيكم الله ثلاثون وقفة في في المعاشرة الزوجية نبير الخاتمة الله شمانا جاورانشي موضوع magana shine 30 steps of winning the heart of your wife matakai ɗaiɗai guda talatin sirrori ɗaiɗai guda talatin da idan ka yi ƙoƙarin bi ko na yi ƙoƙarin bi ba wayanmu ko dabarar mu ba Allah zai mana baiwa da samun mallakan iyalanmu abin da ya hankali na karkashin mukaddima na magana akan wannan maudu'i manyan dalilai ne kamar guda uku na farko shine complaints da mata ke yawan yi ai hakuri to ba daidai bane haka ai sai ka koma ta har ka duba abin da fara ja na karkashin al da yin muhadara akan wannan mawdu'i na farko shine shakwa minan nisa dalili na farko shine yawan complaints da mata ke yi akan yadda suke samun matsala cikin mu'amala da maza a matsayina na almajiri na kai shekara goma sha ina karantar da mata gwargwadon abin da Allah ya bani ikon karantarwa a tsawon wannan lokaci mutum yana jin misalai da dama na irin jarrabawa da mata ke samu a cikin zamansu da maza a wasu wurare matan ce da laifi karara a wasu wurare, maza ke da laifi karara a wasu wurare maza da mata ke tarayya wajen yin laifi din sai zama a duniya in ka duba babu addinin da ya structuring zama a gida ya kawata zama a gida ya tsara dokoki na zamantakewa a gida a duk duniya babu addini kamar addinin musulunci don babu addinin da ke tafiya da civilization kamar addinin musulunci wayewa da kiyaye hakkin juna babu kaman addinin musulunci hatta waɗanda suke ba muso da irin professor Barnett sun yi confession cewa yadda addini ya magana akan cewa mu'ashira zanjiya yadda musulunci yayi suka ce a duniya babu addinin da ya kwatanta yin wannan idan ka ɗauki addini da ake ga da sunan addini shine na biyu a yawa ko kuma shi yafi kowa yawan mabiya a duniya shi addinin saboda tsabar rashin tsari bai ma kira adadin matan da za a aura ba shi kuma ake gaifi yawan mabiya a duniya yace akwai rashin hankali da ya wuce a bar kofa a buɗe babu limin na matan da za a aura amma a musulunci saboda adalci addini ya saka upper limit da lower limit mafi kankantar mace ɗaya mafi yawa hudu a ƙarƙashin hudu da musulunci yace a yi a lokacin musulunci ya ga sami maza mutum ɗaya na iya auren mata ɗari bakwai sai addini yace ya haƙura ɗari shida da casa'in da ɗari shida da da shida ya riƙe guda hudu ka duba tsari na addinin musulunci ya karantar da ciyarwa tufatarwa ilmantarwa har ya karantar da matakai da ake bi idan matsala ta faru a aure a kira waliyansa ko kuma wakilansa a kira waliyanta a ga masu su zauna su yi magana da juna fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaman yuwaffiqu Allahu bainahuma a turo wakilansa da waliyanta su zauna Allah ya ce in dai suna nufin gyara ne to Allah bai zata da su ga gyara in dai gyara ne a zuciyarsu za ka babu addinin da ya kai addinin musulunci tsari amma abin tausayi da abin takaici babu wani mutane da suke zaune karazu da iyalai musamman idan mutum ya kalle mu a arewacin Najeriya irinmu crisis sun yi yawa da yawan gaske a gidajen mu wasu laifin mazajen ne wasu laifin mata ne sai zama complaint na mata a yaushe shine duk inda ake wa'azi ana magana akan haƙƙin miji ne akan wa akan mace amma ba a cika magana akan haƙƙoƙin mata akan maza ba an fi magana akan yadda za a bi a mallaki miji wannan cewa da ake a mallake shi taimako aka yi wa mace to me zai hana a tunatar da maza su ma hanyar da za su bi da ikon Allah su mallaki matansu bai ta sati biyu ba wanda ta yi min mulahaza na ƙarshe mai tsanani na shiga nan iya abubakar resource center nan state library ina neman wani information wata ta yi sallama cikin hijabi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu na amsa ta ce tambaya take da shi na ce menene malam akan yi mana wa'azi akan haƙoƙin mazan mu akan mu mun gode Allah ya saka da alkhairi mun ji daɗi kai addu'a wa malaman da ke karanta mafi alkhairin addu'a sai dai amma kuma akwai matsala ɗaya zai yi wahala ka samu kafin ƙwaya ɗaya da aka kira shi da matakan da miji zai biya mallaki matarsa idan aka ce mace ta mallaki mijinta ai an taimake ta da sauke haƙƙinta ne to ta sauke haƙƙin amma shi kuma ba a gaya mar haƙƙinsa don ya sauke ba za ka race ya dace zama su ma maza ana dan da su na ce ana yi ta ce eh, a cikin wa'azi muna bi a ramadana malam kayi ta yi to amma bayan nan an taɓa ware darasi wa mazan akan haƙoƙinmu a kansu mu an koya mana mu mallake su to su ba koya musu za su mallake mu ba ai duk burin mace a duniya shi ce suna ɗaya ɗafawa, suna soyewa da matarsa shi ne burin kowa don haka shakwa ya yi yawa daga mata bai kai sati uku ba har cikin gida na akwai matar ta zo da complain da mijinta na cewa suna tare da mijin ya kai kusan shekara hudu bai taɓa kusantanta bai da take ba wa iyalai na labari suke isarwa gare ni a cikin wannan halin sai kuma gashi nan yana kokarin ƙara aure suna zaune ita kadai ne matarsa sun kai shekara hudu bai kusa da ita ba amma a yanzu yana kokarin kuma zai ƙara aure kace wani rayuwa za a yi sai a tambaya akan na ga abin ya ji karfin tambaya na to zan mika kokon baranki na neman addu'a wajen yan uwa musulmai ta sai iyalina suka isar zuwa gare ta da wannan magana da irin waɗannan ababe suna nan da yawan gaske mutane da dama za a gan su a waje suna baka sha'awa a cikin addini da mu'amala amma in ka je gidajen su ba haka bane mata da yawa za su baka sha'awa wajen kama hanyar islamiyya a yi karatu in ka ji mu'amalansu da mazansu ko kare ba zai ci ba kai ko alade ba zai ci ba bil hakika wajibi ne duka bangarori biyu a duba wannan muhadara zan rakkaza ta ne akan sako zuwa ga ɗan uwana maza hanyar da zamu bi da ikon Allah wajen mallakan matanmu ta bangaren da in mun yi wannan zai taimaka mana mu samu yardar Allah gobe kiyama dalili na biyu idan muka duba qur'ani ya ja hankalinmu da irin lafazin da ya kira mata su rufa mana asiri da irin wannan lafazin ya ja hankalinmu cewa mu rufa musu asiri ka duba mafi iya fasahar balaga Allah ya ce wa lahunna mithlul ladhi alayhinna bil ma'ruf wa min rijali alayhinna daraja yace wa kunna kaga wa kunna suna da shi mithlul ladhi alayhinna kwatan kwatan irin wanda yake kansu a nan Allah ya ce mislu bai ce nahawu ba in an ce nahawu shine mai kama da haka amma mislu irin haƙƙin da aka ɗora wa mata na maza to haka aka ɗora wa maza na mata kalmar misali shine daidai wa daida babu daɗi babu raji to yadda aka ɗora mata haƙƙoƙi ɗaya biyu uku zuwa adadin da Allah ya ɗora haka kai ma aka ɗora kanka ɗaya biyu uku yadda aka ce ka yi ƙoƙarin mallakan zuciyarka da kuma samun loganya daga gare ka haka kai ma aka ce ka yi ƙoƙarin mallakan zuciyarta da kuma neman soyewanta dalili na uku kuma abin da ke bayyanuwa na su adadin rijal hayanan mummunar mu'amala na mummuna za akwai mazan daga dama su da kansu suke confessing ba matan suka yi complaining ba shi da kanka zai ce lalle ina zaluntar wance mafiya yawa maza da yawa sai ɗan kaɗan da Allah ya kare idan mace yana neman aurenta duk laifin da ta masa a duniya zai yi haƙuri har ma ba a neme shi da aya ba zai kawo inna allaha ma asabiri na Allah iya tare da masu haƙuri ya haka huwa min asabiri ne shi ma ne ne haƙuri ne ba a bane ne kawo aya ba wani ma sai ya dauko maka tawwa la nabin wannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa nakasin min al-amwali wal-anfusi was-samawati wa bashir as-sabirin inna allaha ma as-sabirin da haka ina haƙuri shi da kansa yake cewa yana haƙurin ya kawo aya ba a nemi ya kawo ba lokacin ta zo tana amarya a lokacin akwai tsananin ƙauna akwai lobanya akwai so komai ya cika zuciyarsa ba a cika samun matsala ba a gaban farko na aure sai bayan an fara samun haihuwa a nan ake gane wa ya ci jarrabawa ya faɗi jarrabawa wani duk matar da ta haihu ɗaya a gidansa to ya haƙura da ita ko da kuma ta yi laifi ba wani kuma za ta zauna a kan walaƙanci a yin sukuwa a lahunin an yadda su hafi tura ko ya wuce ta a walaƙanci ko ya mata turɓawa da ƙasa ya maka tofin alatsi ne sai ka ganta abin tausayi me dalili mu sani addinin mu abin da ya karantar da mu idan kuna cikin kaunar mata da sha'awar siffar halittar su to ku rike su dan wannan kauna din idan siffar halittar ta bushe ku ci gaba da kyautata musu da musu mu'amala mai kyau duk mace kenta a duniya lokaci take bukata ko da kyan duka bai kare ba akwai adadin da Allah zai karar da shi kuma wa yake karar da shi dalilin kusantar ka gare ka ne sai ga mace Allah mata baiwa da kyan halitta amma za ka ga bayan shekara bakwai ne goma ne in tana da kashin girma wata idan ka gama manta yadda ka san gugar roba kuma babu yadda ta iya ba ta so haka ya faru har addu'a take yi amma haka yake faruwa akwai matan da suke tura yan uwan Saudiya don Allah a musu addu'a kada maman su ya kwanta me dalili ne duk kokari take ta mallake ka amma babu yadda ta iya sai ka ganta bayan ta daɗe wata saboda yanayin halittanta duk kokarinta sai ya tana da yadda kasan gidan sama yadda san tsohon roka ba yadda ta iya kuma ya'ya ne ta aifa maka da ta zama haka ta sama maka wani da wani da wani da wance sai ka duba waɗannan sai taimaka maka wajen kyautatawa gare ta to mafiya yawa maza da dama a gaban da ake cikin soyewa juna ba a samu matsala amma daga ta fara haihuwa, to lokacin sai da koma zaman hakuri ko kuma gidan ya koma kamar kurkuku gare ta a lokacin farko rayuwa da wannan babu kadan a ce kai hakuri za ka iya an kawo maka sabon fridge an kawo sabon gado sabuwar katifa sabon bedsheet sabuwar buta hatta madobi sabo ne tape sabuwa tv sabo video sabo kayan sawa sabo a ɗakin ka komai da komai sabo ne wataƙila baka taɓa samun irin wannan a duniya ba a ce komai a wurinka sabo ne sai daga kwandon sharanka idan aka baka dama za ka yi ɗaure shi ka ci abinci a ciki saboda kyau ka zo ka kai a jikin miro kana ganin kanka wani gadon ma shi kanka miro yake da shi kana kwanta kana da rufin komai a cikin ɗakin ka sabo ne an zo an tsayar maka da komai a cikin mutunci sai ku kwanta bacci ba mai da ku ka shiga mayafi da ita ku awa goma sha biyu kuna bacci babu wanda zai ta da ku har sai makwabta sai da ji a ce ɗakin nan lafiya ƙwarai kuwa sai sai eh lafiyar mu ƙwarai bai fito ba musamman a irin zamanin yanzu da ake zanga sanyi ba zai fito ba zai magana ce lafiya ƙwarai wani daga ayyuka sha isha wuf idan ya shiga kuma sai illa ma sha Allah ne dalili saboda lalle yanzu komai sabo ne amma ka bada lokaci akwai lokacin da Allah zai kawo jaraba an fara samun Muhammadu ne a an fara samun Zainab ne Yaya sun fara samuwa baccin da kake na akwai lokacin da zai fi karfin ka haka za ka zo kana son baccin sai ka akura kana kwanciya sai zai tafi ka ranka ya ce baba ka ga wasu ta ana tuwo ka ce to yayi kuri za a baka a bashi a baka sai a bashi ya sake dawowa ya ce ba abin cokali ba ka ce a bashi da Allah ka mai bacci sai ya ce to can sai da ya sake samun ka ya ce baba in barka yi bacci ko sai ka ce eh sai ya ce to na barka to bayan minti uku zai dawo sai ya ce baba na barka yi bacci sai ce eh amma karka da nan ko zai da zai da zai baba na ban dame ka ba ai da dame ka ba saboda shi yanzu labari yake ba ka ce kada a dame ka to ai bai dame ka ba tambaya zo ka tabbatar da ba a dame ka ba wannan TV da kake kwanci akan gado kake kunna da remote control haka kawai sai ka dauka ka dan matsa ka juya tasha daga nan ga koma can komai sabo tape din ma wata mai remote control ba ka danna duk ba su lokaci da wannan yaro Muhammadu da Zainab daga sun dan taso wannan TV da aka tarwata sa sai ya ga da cokali yake kunna shi cokalin masu wanda ya iya kai ba za ka iya ba sai ka nemo ta sai a zuwa tsuguna a yi bismillah sai a dan tsaga shi in aka danna sai a daga sai ka biya kunnu kaga ba za ka iya ba to sai ka ga bacci ba ka yi sai sun yi bacci kuma suna farka yaran kun farka to lokacin ake bukatar zaman hakuri a matsayin ka namiji kada wannan ya hana ka cigaba da ba ta hakkinta a daidai wannan gaba ne ɗan uwana na za muke hana mata haƙoƙi daga ta koma zaman hakuri halittar ta canja to in ba a yi sa'a ba wanda daga nan ya buɗe chapter na walaƙanci da cin mutunci da bakar magana kai da baka wulufin magana ma gaba daya za ka kula da wannan mu sani addinin mu ya karanta da mu mu'ashira zaman da kewa da su da kyautatawa shi yasa Allah da ya kira halittar mu yace khalaqalakum min anfusikum azwajan sai yace litaskuru ilaiha kuma bayan nan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa Allah shi ya halicce ku ya halitta muku matanku daga gare ku. sai ce li taskunu ilaiha don ku sami nutsuwa gare su duk mutum ne iyali in ana zaman lafiya yana samun nutsuwa a gidansa amma da sharadi in ana zaman lafiya bayan nutsuwa ta gushe sai Allah ya ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahama bayan nutsuwan nan sai ya sa muku mawadda mu duba kalmar da Allah ya zaba ya nuna mana mu mu'amalanci ma da sai ya ce mawadda bai ce muhabba ba ma'anan muhabba shine so mawadda kuma ƙauna to a musulunci ƙauna ya fi tasiri fiye da so in so ne a mafiya yawan lokaci halittar da kake so idan halittar da canja sai ka zama ba ka ƙaunarta amma mawadda ko kuturcewa ta yi ta makance ta gurgunce tana ƙaunarta ta ma akwai abin da ya ja ka ga aurenta na farko shine addini matuƙar addini iya nan za ka ci gaba da mu'amala da ta mu'amala wacce take mai kyau karancin wannan ababe sa idan muka duba yau a cikin bincike da aka yi kwanan akwai statistic da wani ɗan uwa ahalus sunna yayi da ke ɗaya daga cikin jihohi na arewacin Najeriya ya yi ta tara makarantun mata ne sai ya je ya ba su kwashoniya ya yi distributing sai ya tambaye su adadin aure don suka san aka yi a cikin shekarar nan da ta gabata 1428 sai mace ta ba da adadin auren sai ya sake dawowa ya tambaya adadin mutuwan aure don suka sani binciken da aka samu shine adadin mutuwan aure da ke faruwa ya fi yawan daura auren wannan yake bayyana mana hatsarin da muke shiga ciki wajibi ne mu duba matakan mallakan miji da kuma matakan mallakan mata Ɗan uwa ahli suna kamar da na ambata a baya hafizahumullah wa rahimahumullah da dama sun yi kokari wajen fito da matakan mallakan miji jazakumullahu khairan amma daga cikin ababen da muke bukatan karawa ne matakan da za a bi a mallaki mace don a kokarin mallakanta kake sauke nauyin da Allah ya dora maka na biyu mu'asharatul nisa min hayati salaf radiyallahu anhum wa rahimahumullah mu'amalantar mata daga cikin rayuwar magabata Allah ya kara musu yadda ya kuma musu rahama a koda yaushe mu ahlus sunna ni zanin daukan misalai da mizanin kwaikwayo shine rayuwar manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi tare da sahabbansa masu tsarki radiyallahu anhum wannan shine asalin wurin bubbugo ilimi da muke bukata su ne jama'ar farko da ake bukata mu yi koyi a duk abin da za mu yi a duniya idan muka duba abdullahi ibn abbas radiyallahu an ya ba misalai da dama cikin zamantakewa da mata haka abu darda radiyallahu an ya ba da misalai wajen zamantakewa da mata haka kuma abu salma radiyallahu anhu ya ba da misalai da dama na yadda ake mu'amalantar mace a zalita a cikin rayuwarsa za a ga sun mallaki matansu iyakan mallaka sabanin irin halayen da muke ciki a yau maganan cewa da sahabbai su ne gabar farko na koyi mu duba abin da qur'ani ya gaya mana walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun ku zama rabbaniyai ba nan kare ba fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw za mizanin koyi na idan muna so mu mallaki mata ba shine duba mai USA ke yi United States of America ba ba mai United Kingdom ke yi ba UK a'a mai sahabbai suka yi wajen mallakan matansu mai magabata suka ɗauka na hanyoyin mallakan mata Abdullahi bin Abbas radiyallahu mun san babban malami ne musamman a duniyar Qur'ani manzon Allah masa addu'a mai tsada Allahumma allimhu alkitaba wa fi riwayatin Allahumma allimhu alhikmata wannan bawan Allah duk da tarin ilimi da ake ce masa habarul umma bai hana yi kokarin kaskantar da kansa wajen mallakan matarsa ba da ya karanta ayar da Allah yake cewa wala kunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali alayhinna daraja sai ce inni uridu an atazayyana li zaujati kama uridu an tatazayyana li yace kullum a rayuwata ina so na kura adaka na yi gaye wa matata ta gani ta ji daɗi kamar yadda nake bukatan ta yi gaye na gani in ji daɗi yace gaye da matarsa ke maka shine irin gayen da yake mata ita ma dinka jidadi. mun sai ka duba a rayuwarka za ga mata a gidaje suna kokarin kura daka wajen yin gaye musamman ga mu matan elite hatta daga cikin intellectual elite har da ma misguided elite din gaba ɗaya in ka same su za a ga matan na ɗan kokari wata duk kudin ta ya tare a fanti fanti ta ga tare mai kyau ta sayo ta ga laifi kaza ta sayo ta ga mai shafa kaza ta sayo wasu ma har kuskure na sa su sayi abin da za su faranta a mazarai wanda yake sabon Allah ne amma me damuwar wai ana so a mallake ka amma tambayi kanka tsakaninka da Allah sau nawa ka man shafawa don ka faranta wa matar kare ka shafa da ce wannan man iya da kyau tsakani da Allah sau nawa ka dauki kayan da yafi kowanne kyau a cikin akwatinka ka saka ka zauna a gida don iyalinka ta gani kawai kai farin ciki da gane an mata gayi sau nawa ka sai turare ba wai don ka fesa ka je waje da a'a kawai na sai wannan iyali na ne kawai kai wanka ka shafa mai mai kyau ka samu kaya gogaggu wanka ku mai ainihin kamar karin guga kamar ba a yanka kaza da shi ta kawo matata kamar yadda nake bukatan ita mata ta mun gaye na gani wannan ayo yayi karanci ga maza amma dubai yadda sahabbai suka yi ba ma wai sahabi mai karamar daraja ba a'a mai kololuwar daraja irin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an wanda ya sami certificate tun daga zamanin manzon Allah tsira da miki sun tabbata gare shi a shike dan ustazanci ba zai ana kai iyalinka gare gaye ba yawan commitments da zai hana ba don commitments namu bai kai kashi goma cikin ɗarin na sahabbai ba ya ishe da gani jama'a ne da rayuwar gaba ɗaya ta ƙari a gabar mai yamma a zalika suna da lokacin yin wanka da gayi wa iyalansu yau da dama daga mutum ya yi gayi ya fi da ka a cikin akwati gogaggu ya ɗauko sabuwar hula ya karya tunanin iyalansa da yayan shi ne zai je anguwa sai ga ɗanka na cewa abba zai rasa su abba da ni za a je zai fara gaya maka yanzu da shi za ka yadda ka je da shi don kayi gaye ya san wannan gayen ba na zama a gida ba ne iyalanka daga sun riga fara gaya zai fara gaya maka labarai wani ba ka ba ba ka ba don ka san za ka fita ne shi za ka ke wannan gayen me yasa muka ba su wannan tunanin ba na gaye mu zauna a gida kuma shari'a ta ce mu yi kokarin mallakan su kuma shari'a ta ce suna da haƙƙi akan mu irin wanda muke da shi a kansu sahabi kuma abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ya fassara wannan haƙƙi daga cikin akwai akwai a adaka wa iyalai a gida a zauna don su gani su yi farin ciki bahaushe ce in an bi ta ɓarawo a bi ta mabi sawo haka idan wasu ababe ba su yi saiti ba zai ka duba a irin waɗannan ababen kai kayi abinda za ka mallaki zuciyarta in ka ce ayyuka da yawa sun yawa ka sai mu tambaye ka ga sahabbai can sun yi me yasa su aiki bai musu ba kai ka san babu kokonto mun yi ittifaki aikin da suka yi musulunci ba za a karanta da namu ba a yanzu karancin lokaci sun kai mu in imani da ustazanci ya hana ka imani da ustazanci sai kai na Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu bai kai ba amma ga irin abin da suka yi na rayuwa amma ka duba kuma yadda Abu Darda radiyallahu anhu Uwaynir ya mallaki iyalinsa mutum ne da yake multibillionaire multibillionaire ne yana da dukiya iyaka da ya musulunta sai hada ibada da kasuwanci sai ga kasuwanci a daukar lokacinsa da yawa sai ya rage karfin jarinsa a kasuwa sai ya dauna ya nutsu dan ya bauta wa Allah wanda in ana magana daga cikin ubbad masu ibada iyaka na sabbai yana ciki wanda manzo Allah da kansa yake tura a ga musu rage ibada ta yi yawa ibada ta yawa a roƙi su rage don abin da suke yayi yawa wa ma'a zalika ya mallaki iyalinsa da zama da su da kyautata musu da yin gaye gare su to the extent that matarsa bayan ya bar duniya aka zo neman auren da nace a'a aka zo neman wani aure ya zo neman auren ta ce a'a sahabbai ke zuwa neman auren ta ce a'a ne dalili ta ce na yi zama da shi mai daɗi da bana na bukata mu rabuwa aljanna fahimtar ta in ta auri wani namiji ba shi ba bayan shi ya rasu to na biyun nan in ya shiga aljanna shine mijinta wannan kuma shine istinbadin malaman sunna da yawa mijin da mace ta aura na karshe a rayuwa in ya shiga aljanna ta shiga to shine mijin da su zauna kula da wannan ba da so ta yi misin ɗinsa wannan ya sa ta haƙurar duk sahabban da ke neman ta da aure tare da cikin sahabban akwai wanda sun fi shi falala da daraja da matsayi amma ta ce su yi haƙuri me dalili ta ce ina so mu haɗe da abu da ba a aljanna shi ba a'a kawai ya sace ta ta huta da hakika wannan ya dace mu duba akwai abin darasi a ciki mai girma banda na abu darda mu duba kissar abu salma radiyallahu anhu da muka karanta anan abu salma akwai misali mai girma da ummu salma radiyallahu anha rasuwa abu salma yi tana cikin tashin hankali manzon Allah ya ce cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها daga Allah muke zuwa gare shi zamu koma Allah ka ba mu lada a cikin musibar da ka dora mana ka canja mana da wanda yake wannan alkhairi kace zan yi addu'a sai in ce kuma to waye kai miji na Abu Salma al-Khairi ta fara wajen ne al-Khairi a zamanin akwai fiyayyen halitta wa in tuti'uhu tahtadu akwai Abu Bakar Siddiq radiyallahu an illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين إذ fil ghari الغار yaqulu li sahibihi لا تحزن إن الله معنا صاحب رسول الله بلفظ القرآن أقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن رأى لك إذا سلك عمر فج فجا سلك شيطان فجا آخر إذا عمر يكام هنيا شيئا إذا كان فتنج هنيا يكسب ويقوله جائر الأخرى بن أفان رضي الله عنه مكمن لملائكو تجن كن يسا مكمن لكي بساعد إذا كنا الجنة تنبي بالدنيا با جائر علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأوتي أن الرأية غدا rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu wa rasuluhu duk wannan sai da ce waye kai Abu Salma kai ka duba yadda ya mallake ta duk waɗannan sabon nana amma mijinta shi ya dame ta a lokacin aka turo Hatib bin Abi Balta'a da neman aurenta radiyallahu anhu tace a'a ba ta bukata ta bashi lafazi bai dace ta dan kore shi da dabara wai kora da hali yafi kora da mai da bulala ko da sanda so ba ce ba na son ka ba sai ta ce ina da ya gabata ina so ta yi rayuwa na auren da ya sannan kuma ni mace ne mai kishi sai ta yi shiru sai ga abbakar siddiq radiyallahu anhu ya zo neman aurenta ta ce a'a duba girman a ce Abubakar siddiq a'a yan aljanna tun a duniyance duba bayan nan umar bin khattab ya ta ce a'a dan aljanna tun a duniyance sai daga ƙarshen manzon Allah ya turo wakili a ce iya santa sai ta ce marhaban bi rasulillah wa bi rasulihi maraba da manzon Allah da kuma wanda aka turo dan aika wannan ta amince me dalili ai da man hankali da shari'a ba su nuna maka manzon Allah zai ce wa mace ta iya son ta da ce a'a ba duk yadda take sai ta hakura ta bada kanta me dalili saboda imani ne amma ka duba da kaunar da take masa yadda ya mallake ta har ta ce wa abbakar a'a ta ce wa umar a'a kwatanta da matar da ke cewa a yanzu malam ne matsayin mai addu'an Allah ya sa miji ya sake ni mu kwatanta wannan gari shi wata mace ba ta sha'awan gidan mijin tana ga gara kurkuku ya fi mata amma mu duba yadda addini ya kira auren ya ce ilai taskunu ilaiha nutsuwa ake samu sai ka duba auren ka yanzu nutsuwa kake samu ko adawa ke ki duba nutsuwa kake samu ko adawa ba wannan iya nufin cewa ba za a yi saɓani ba za a iya yi amma mu sani duk da saɓanin na faruwa farin ciki da nishaɗi da kwanciyar hankali da nutsuwa ɗin ya yi wa saɓanin fintin kau wannan shine abin da ake bukata mu rayu akai na uku gabatar da gaba shine a mu'ashira ko kuma a mu'ashiratihin bil ma'ruf muhimmancin mu'amalantar mata tare da kyautatawa maza da dama suna ga akwai kaskantar da kai yabo yana yi wa matarsa wata mu'amala mai kyau wai yana jin ya walakantar da kansa ne shi kuma iya ga namiji ne shi yasa wannan aya ta ce mu muke da mulki a kansu kowa har da ce a rijalu qawwamuna wannan da wanda je islamiya da wanda bai je da kowa san a rijalu qawwamuna alal nisa'i bai san surar ba bai san yake bai san ma'anar ba ya dai taba ji an ce a rijalu qawwamuna anan ya tsaya bayan ayar falasar saddaka wala salla babu abin da zai iya karawa surata bai sani ba me ma'anar ayar bai sani ba eh ar-rijalu qawwamuna amma bayan nan akwai wasu ababi mu duba Allah ce mana yi wa ashiru bil ma'ruf kalman wa ashiru hunna ne fi'il al-amri ne wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu antum ayyuhal muslimun wa ashiru antum al-muslimuna bil ma'ruf don haka a lokacin da kake kyautatawa gare ta ba kana yi ne wai kana walakantar da kanka ba ko kuma kana kaskantar da mulkinka a'a kana yi ne don bin umarnin Allah ba haushe ce wai tsugunawa wada ba gajiyawa ba ne to ai tsugunawa gurguma bai zama gajiyawa ban da wada idan Allah ne ya ce a tsugunawa gurgun za ki yi ba za a ba to da ka Allah ne ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ka duba ma'rufin nan sai ka shi bil ma'rifa is definite bai ce kawai bil ma'rufin ba balle ka zabi abin da kake so ka bar wanda kake so a'a bil ma'ruf is definite ma'rufin is definite dole ka karanta menene hukuk nata ka sauke in yi wannan ba ita kai ba kayi abin da Allah ya ce ka yi mishi na biyu sai Allah ya ce duk laifin da ta maka kuskuren da ta maka abin da ta maka menene ya ce fa in karihtumuhunna fa afa an takrahu shay'an yaj'al Allahu fihi khairan kaseera in kun ki su ku sani da sannu Allah zai sanya wani abu na alkhairi wanda a cikin za ku ga ne za ku ga alkhairi mai girma za ku ko wani abu amma da sannu Allah zai bada wani abu da za a ga alkhairi a ciki duka yadda mace take maka laifi ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza in ka nutsu matukar ba addinin ka take batawa ba sannan kuma akwai alkhairanta na farko tarbiyar 'ya'yanka na biyu kula da dukiyarka a magadi na uku a dafa maka abinci ka ci na hudu a kare ma sha'awarka na biyar a yi kaza na shida a yi kaza in za ka irga ba za su irgu ba wa in ta'uddu ni'matallahi wa hadhihi al-ashya min ni'amillahi azza wa jalla duka ni'ima ce ta Allah sai ka kirga su in ka je wani abu za ka ga wani abu kuma mai alkhairi a ciki Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu ya samu kansa cikin damuwa da iyalansa wannan ta ce kaza wannan da ce kaza sai wani mutum iyalinsa ta kuntuma shi iyakar kuntumawa irin yana ji kamar zai fashi sai rasa ina zai yi sai dawo gidan Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu yana zuwa gidansa ne ke faruwa ya yi sallama daga waje sai irin wutar da ya bari a gidansa ya kawo complaint ga bisan wuta na horo a gidan Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu tun daga waje sai yaje yana jin maganar Umar yana jin maganar gindiyar a gida radiyallahu anhu wa anha wannan bawan Allah da ya sallafa kuma da yake ana bisan sai ya ce a bari bari ya kashe wutarsa. sa ai yana bisa gidansa ne da ji kawo kunnuwa nan sai ya kama hanya ya tafi Umar bin Khattab ya ji an yi sallama ya fito waje ko ya ga ba mutum yayin wancan bawan Allah sallama yana da biya ya dawo yace bawan Allah kai kai sallama yace eh to ai na ji an yi sallama na fito kuma na ji ba mutum sai ce eh na zo ne wajen ka da complain akan iyalai na to da na zo kuma sai kunne na ji wutar da ke gidanka ta fita wa kunnuwa sai in ce bari in bari ya kashe wannan wuta babban ni bari in kashe karama to shi sai in ce bari in barka sai Umar yake cewa eh haka ne suna kunna ni suna mun kaza da kaza amma kuma suna mun alkhairin kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sai jira masa alkhairin in sun yi laifi kaza kuma kar ka manta da alkhairi addinin mu addinin adalci ne har shaidan fa a musulunci an yi wa adalci ga hadisi a bukhari da ya bada fatawan ayatul kursi sadaka wa huwa bilkisu ta yi magana Allah ya gaskata ta innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a ahliha azilla wa kadhalika yaf'alun Allah ya ce haka suke aikatawa wannan bilkis da ke bautawa yana amma Allah ya gaskata ta ga iyalinka matsalli ba ka duba maganar da Allah ya mana akan makiyar mu makiyar ya yace wala yajrimannakum ni qaumin ala Allah ta'dilu i'dilu ko aqrabu littaqwa kada ki da gaba da hasada da kuke wasu ko kin su dan addinin ku ba ɗaya ba kada ya sa ku ji su adalci Allah ce ku yi adalci shi fi kusantar da ku zuwa ga jin tsoron sa da bin dokarsa mu duba yadda addinin mu ya tsara wannan ababe da ga waɗanda suke makiyar mu ma balle iyalinka da ke gidanka ita ta dace ka mata adalci don haka idan ka ki wani abu to akwai abin da Allah zai sanya alkhairi ƴaƴan da kawai ta haifa maka ai ya dace ya zama ka rike ta da amana ba nan kadai ba mu duba maganar da Allah yake yi a kansu bayan na ayoyi mu dawo hadisai na manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi hadisi riwaya na muslim yace khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli yace mafi alkhairin ku gaba ɗaya a duniya shi ne wanda ya fi kowa alkhairi zuwa ga iyalansa shi ya fi kowa alkhairi amma sai ce ni na fi ku alkhairi ga iyalaina kyautata musu da nake mu'amala ne ko da nake musu na fi ku alkhairi ka duba lafazin yin halitta mafi alkhairin ku shi ne wanda ya fi kowa alkhairi ga iyalansa amma ni na fi ku alkhairi ga iyalaina mu duba har ya bar duniya a kudu da ban kwana na hajjatul wada har ya bar duniya yana magana akan istausu bin nisa'i khaira ina muku wasiya kun mata da alkhairi wasiya yake neman mu da ita mu'amalanta su da alkhairi zai kamar duniya amma akan wannan wasiya yake magana mu'amala ga mata da kyautatawa wannan khutbatul wada kadai tafiya aikin haji bana akwai wata muhabara da muka je dan uwa Dr. Salisu Shehu da dan uwa Malam Muhammad bin Usman da al-Muhali barista Ismail da Ustaz Muhammad Kabir na Azare tsakanin makka da jidda da sheikh salman bin fahad bin abdullahi al-audi ya gabatar akan kai khutbatul wada wannan khutba ta bankwana na aka shirya musamman akan khutbar kwana. a ciki da yazo kan maganar mu'amala da mata sun da ya ta emphasizing wannan Allah zai bar duniya amma yana mana wasiya akan haƙƙin su me dalili saboda ya ce su masu rauni ne yace abuhuni du'afa'akum hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afa'ikum mace mai rauni ce yanzu daga jarraba faru a gidanka ba wai taimaka mata ba ta wajen rage jarraba ba ita kanta ne biyu ce take zama gare ka ita ma wani kaya ne kana cikin damuwa sai ta kara maka damuwa ba fata ake ba in wuta zai tashi ko wani abu mai nuni ya faru sannan za ka gane ita ma yadda kake ɗiban kaya ka yi riskin ɗinsa ita ma sai ka ɗauke ta so da haƙoƙi da wasiyoyi kada mu manta da su mu sani mu'amalanta su abu mai kyau ne wani yana da kaskantar da kai ne ya zauna yana mata abin da shari'a ta ce a yi sai shigo gidansa ko sallama ba yayi yana zuwa daga bai sai hmm, ya dawo ya dawo kuma ke su ya dawo ya dawo ya murda gashin baki da kasan si yana shigo sai kuntu ne gaba daya yadda kasan fiskan alade haka ne zai hada fiska sama da ƙasa duka da daɗi kuma ya zama ko kwana baya yi ko kwana ma kasawa ne da aka daga ya shigo za a fara ɗauke kwanuka ya kuɗin ke da wuri zai shigo saboda ya shigo baya kwana haka yake tafiya wuf haka zai shigo to ina addini a wannan haka sahabbai suka mu'amalance su abdullahi bin abbas na zama ya ga ya kura adaka ya fesa turare kai kana shigowa wata da arena ka ai da ba ta so ka rena ka sai ka bar ta a gidan babanta shi ba magana reni amma in dai za ka kawo ta gidanka sannan kuma sai ka yi hakuri in dai za ta zo gida kuma ka zo gidan kana da bukatuwa gare ta to magana reni ya zan ne mata so ba ai ka riga ta makara ba abin da ya ba wani magana reni duk yadda kai in dai da iyalai za ka zama sai ka kaskantar da kanka Umar bin Khattab Allah ya kara masa yadda yace idan za ka mu'amalanci mata yace kai abin da nake yace nakan mu'amalance su ne kamar yaro karmi haka nake ne da kaina amma idan muka zo kwanciya kuma sai ne da kaina babban mutum amma duk sauran mu'amala yake kamar yaro yake gaba an ka gona ba a gona Allah hakiki tunda zai ce ba ta fito mu gode tsere tsere yadda za ku yi wani tuturi a fita a guje za ka yake da jimbiyarsa to kai kaga ai dole a kai sai da ya ci mutum kamar yaro haka kai za ka zo ka samu malam ka zo bai sashin kawai ko arba'una hadisi to a je gudu a cika da ba lafiya ko yanzu an gidan da kan lafiya da ya ce ka kure mu sai a guje ba za a yi ba kama a gida ce yan halitta duk matsayin annabta da yake da shi kuma sai ana tsere tsere har ma wasu ran ya kai wasu ran a kare shi wani babban malami haka ya faru shi yasa daga ka aure sai ka in kana cewa ka aka maka la ya shek ko kuma honorable ko ko kaza ta ko daga ka aure kuma sai ka gure sunan ka sunan ka tsara ba da ka iya in ma ba kai za ga da ce kai saboda duk wancan lahada ita bai dame ta ba wani babban mare ba kira sunansa ba sai kan bai majalisi ya ce yana kantar dalibai su gan cikin takawa iyakar takawa ana Allahu akbar to ka san wasu mata da shedanci sai dalibi kun ne ya zai ce kai ai mala sai ka kawo sai dariya saboda tana sanin me ke yana tsakanin su da shi kuma wannan namun sirrin nan da kewa ne to ran ne sai ta ci mala sai ta saka dalibi karkashin gado malam na shigowa ya sha rawani iyaka da ta kawa yana shigowa sai tace sauke rawanin sai sauke sai cire kaza ya cire sai tace yana kai mata kuka ne kai take sha'awa yau ya yana yi ai babu hawaye yake ni haka sai dan taba hawaye sai ga da a a wannan ba na gaske bane ya wuri na gane sai ce to mun lafa kai kuka babu ne ina so a mun keken yara a mun doki yara sai ya tsuguna sai ta hau sai maka dokin yara ya gama ya fara ne ta ce ka huta na gina ba tsara ya ce to almajiri ina karkashin gado yana kalle ya ce babbar magana karkashin da ya ga saboda sirrin da ke tsakaninka da ita duk duniya babu wanda ya sani kuma ba ka so a sani to dole sai ka yi haƙuri wannan matsayi naka inda tana gidan babanta dole za ta za ta in kai ne malamin haddan da shi kenan da zan da ce ga malamin da muka yi hadda a wurin sa amma kana auren ta maganar hadda kuma wannan sai ya saura ba yake da mama sai magana akan asrar stage of winning the heart of your wife matakai a takaice da shari'a ta karantar da mu da za mu bi mu mallaki zukatan mata mafiya yawa waɗannan ababe stage din na ɗauko wasu daga cikin maganganun malamai ne karkashin tafsirin ayoyin qur'ani na biyu ko cikin bayanai na wasu hadisai na uku ko kuma cikin hayatu salaf na hudu ko kuma cikin tambayoyi da experience da mutum ke samu cikin karantar da mata ko maza zuwa na biyar cikin abin da mutum ke iya karuwa da shi na ilimi cikin mu'amalantar iyalansa da yake yi shi a dunkule idan ka ce in gaya maka mai za ka duka mallaki mace gabaki ɗaya a dunkule sai in ƙirga maka su da ababe guda uku in ce faiti caring and concern wato bin taqwallah karkashin wannan shi ne ƙauna kana son ta don Allah in ta ji Allah to kai ne kauna ne gare ta na biyu kana da caring gare ta in ta damu kana cikin damuwa na uku kana da concern concern da caring su ake kira da arrahama idan ka dauki kuma kaunarka yana karkashin taqwalla shi kuma ne shine al-mawadda wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma wannan ababe guda biyu idan ka dunkula su ne matakan mallakan mace ta gane kana son ta don Allah idan ma ka samu wani nakasu a halittanta wannan bai sa ka walakantar da ita bayan nan ta gane kana da kiyare kana da kula da harkokin iyali ba ka walakanci gwargwaron arzikin da Allah ba kana ihsani gare su na uku kana da concern wajen progress nasu kana damuwa da zai su ci gaba a rayuwa abinda Allah ya baka dama da bai saba wa dokarsa ba na ci gaba kana kokarin ci gaban su to wannan sune ababen da suka yi karanci kaunar sai ta yi karanci kiyarin ne sai yi karanci wani baya tada damuwa da iyalansa ta ciyar da ƴaƴanta shi ya ciyar da kansa ciyar da kai ai ba zaminta bane ko tinkiya ko akuya na rike kanta yau ka sai akuya ka sake ta akan layi da ikon Allah ba baya kashe ta ashe rike kai ba shine gwanta ba don ka ci abinci ka don dabba ma na ciyar da kanta kula da waɗannan in ka dunkula waɗannan ababe su ne matakan mallakan mace ta gane akwai kiyare kana da damuwa da harkokinta ta yaya za ta ci gaba amma bayan abin dunkula za mu bi su ɗaya bayan ɗaya guda talatin cikin takaitaccen lokaci da Allah ya mana baiwa da shi mu kira ababen da ya dace mu yi na mallakan mata na farko shine takwallah tun asali gidanka in ka mallaki mace kar ka rika mata barazana da kai wani ne a kai ne karfin hadda ne a kai ne kaza kaza ne a kai ne kujerar mulki kaza ne a kai kaya da certificate kaza kai PhD kai daktawa ne ne duka aje su a gefe kawai tun asali tsoro aikin din da duk achievement na duniya hayaniya ne da bankaura in ka tsaya gaba ga Allah babu takawa shi sa Allah yace ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ya ku mutane ni na halicce ku mu muka halicce ku daga namiji da mace muka sanya ku kabilu kala kala da kuma bangarori kala kala launin fata kala kala Allah ya ce ni ta'arafu kawai don ku san juna ne ba wai don fata ta ta fi kaza ba sai ya ce inna akramakum the most honorable in the sight of Allah is the one who fears wanda yafi kowa matsayi a wurin Allah yafi kowa daraja ne wanda fi kowa ne cikakkiyar biyayya ga Allah ne abin da ba su ke cewa tsoron Allah Ba za ka tun asali kada mutum ya mallaki iyali da barazanar cefa ne wani a kawai daidai ɗebo kaji goma ya ce zai maganin ka to ran da bukhari ya yi biyo gidanka akwai ran da kafar kaza ma ta fi ƙarfin ka in da ka mallake ta da kaji ne iya muka ce a yi ba za a yi ban kace a bari ba za a bari ba amma in ka mallake ka da tsoron Allah da ni'ima babu ni'iman da mulki ba mulkin da kudin ba kudin wannan tsoron Allah zai sustaining zai rika zamantakewan ku dan daman Allah ka nuna maka duk wani abin da kamar mai kyau sai kana maka lalle Allah ne sai ka nan kuma kai dan ka sake nan auren Allah ne amma daga ka cire Allah a cikin ayyukan ce a'a kai ana shan wahala ba amma wa still try za ku ga kyauta da muke dan ɗebo kaji za a yi kaza kaza wasu ko abincin ba ka ci gidan wani yankin ne ko nama ba a ci ba a ma da nama amma nan kin ga yadda nake muku dina na shi shidin shi ne to ran da ba naman kenan kai ma zaka sha bala'i so tun asali ba ne kai ka kyauta kai bayanin ka kyautata amma sai ka je kai don Allah ce ayi ne amma ba wai don kai din kai bane in dan kai kai ne akwai ranar da kai din ba kai bane ba hausa ya ce ba kullum ake kwana a gado ba to ai a kasa ma ba kullum ake kwana a kasa ba akwai ran da kasar mata fi karfin mutum balle gado ai gado ma iyaka ne don haka na farko shine taqwallah neman auren don Allah zaman da kewan auren don Allah na biyu ta'alimu hadinallah idan ka auri iyali kar ka barka karazu da karantar da ita addinin Allah in baka shagaltar da ita da sanin Allah ba to shaidan zai shagaltar da ita da kuma sanin sa saboda babu dama mutum ya zauna ministral babu Allah babu shaidan in dai ba Allah take ba to za ta yi shaidan shi yasa lokacin da sahabi Malik bin Al-Huwairis radiyallahu anhu ya tashi da shi zuwa ga fiyayyen halitta tsira da aminci sun tabbata gare shi da ya zauna mai tsawo wannan Allah sai ga sun wata guda sai umarce shi ya dawo gida yace irji'u ila fa fa'atuni fihim allimuhum wa muruhum sai ce fa'allimuhum ku je ku ilmantar da iyalanku ita mace in babu ilimi ko shedan ko yake da ita ka duba wani abin mamaki da Allah ya zo magana kan kaidin shaidan sai ce inna da shaidan kana da'ifa kaidin shaidan mai rauni ne don kace uzu billahi minash shaitanir rajim sai gudu amma sai ce ita mace inna kunna azim su kaidin matan nan mai girma ne na shaidan mai rauni amma na mace mai girma ne to kaidi mai girma in ba an samu an masa farau farau da imani da an shiga uku so da ka ilmantar da mace addini is very essential duk zamantakewa in babu addini a ciki to lalacewa ne ta hayaniya ne da kaura kuma ko biki kai din sa don Allah yawa a ciki to blessings din Allah ke daukewa within no time sai ga an fara rikici a cikin aura me dalili saboda kai sabon Allah da yawa don haka ka duba jinin al'ada jinin nifasi ka duba jinin istihaba jina ne yake da alaka da sallanta da azuminta tana iya yi a jahilci inda bai dace ta yi ba ko kuma ta yi a lokacin da ya dace ta yi wanda sai duk bai shafe ka ba amma ya shafe ka su ka ilmantar da mata shi mai gaba na gaba mace idan ta san dokokin Allah kana karantar da ita yau da gobe tana sani to za ga yana taimaka maka wajen mallakanta amma in kai za ka ce maka yi kaza yau bar kaza to sai da maka wa ita katsana duk abin da za ce ba haka bane kuma in kana koya mata addini gabanin ta yin za ka ji an ce babu kyau makaranta in kai koya mata gabanin ta yi maka laifin za ta ji ka karantar babu kyau idan ko ma yi laifin ka hana ta in suna karatu ta za ku iso ka sai mata abin da take ran nan ga matsayin sa a shari'a ya sana hana ki to sai ta gane yanzu ba da ka kake magana ba da addini ne amma in aka bar addini a gida to ko an zauna lafiya ba a zauna lafiya ba don bala'in yana zuwa gobe kiyama shi yasa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun na uku taqimuha bil ihsan ciyar da iyalai da kyautatawa iya daga cikin muhimman ababen da ake mallakar masu in nace kyautatawa akwai abin da wani yayi in yayi za a ce yayi kokari wani in yayi za a ce bai yi kokari ba yau wani idan ya sayi kaza ɗaya a gidansa a wata aka yanka za mu ci ya yi ƙoƙari saboda daman albashinsa bai taka kara ya karya ba bai ma kai ya taka na balle karya shi amma wani idan zai sai duk sati rago a yanka bai yi kokarin ma kula da arzikinsa da kuma yawan iyalan to kai kika duba matsayinka da arzikin da Allah yake baka menene gargadan abin da Allah ya baka wannan in kai ka kasa ka duba maganar da Allah yace li yunfiqu du sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah yi yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha fa yaj'al Allahu ba'da usri yusra ciyarwa ne yalwa ya ciyar daga yarwan da Allah ya ba shi wanda aka takura arzikin sa shi ma ya ciyar daga abin da Allah ya ba shi Allah bai tsora wa rai sai abin da ya bata mu duba hadisi riwaya na Imam Abu Dawud rahimahullah su ila rasulullah ma haqqu zawji ahadina alaihi menene haƙƙi iyalin mu akan sa sai ya ce ayyutu imaha idza akala ya ciyar da ita idan ya ci abinci idan ya ci shi ma sai ya bayar kuma ciyarwa da kyautatawa mu duba abin mamaki in ba a yanzu da ake samun dan ci gaba a baya al'adam malam bahaushe ni ma ina ciki shi ne dan yankan nama da ake ci a miya ko a samu masa ɗaya ɗaya wani yankan naman da wuce ya ce ba za ka ɗauka a hancin da ya da ka dura shi amma sai ga wani wanda ba addinin da yake da aikin ƙarfi yake amma sai ce yau abincin gidansa farfesu ne farfesu ba a dafa yin abincin wannan ya dace ya zama ihsani iya da kyau mace ta ga ai wani da yake da matsayin ka baya kai ta iyalan sai da kake mata in tana da hankali yau kayi gobe yi jibi yi, tana koyon darasi ko baka ce duba gidan wani da kakan je ziyara kakan je gaisuwar marar lafiya tana jin yake shi kuma ta zama gida samun safi naka wannan darasi ne gare ta kuma iya taimaka ka mallake ta amma kar mu bar mata a cikin fadayi mace ta waye gari ta ga ana so ya nama kana da jaka kamar ba ta tuntube ta kari dole kai iya kokari ya zama wannan ka kiyaye na hudu an tasuha idan ka saita alkiswa bil ihsan tufatar da mata da kyautatawa iya da kyau mu sani cewa al'ada ce wani lokaci mai rauni aka dauka wai ba a yi wa mace dinki sai ta aihu wani mai dan kokari sai ya kara da sallar layya wani in ya dan kara mata gaba sai ce da azumi sai ɗaya azumi dan na dubu ɗaya alayyi na dubu ɗari biyar shi ke na sai bayan aihuwa an ta aihu shekara kaza sai ƙara kwaya ɗaya akwai mazan da gaba ɗaya sun daina tufatar da mata a yanzu sai ya fito waje kaga a jikin rigarsa saboda staci yadda kasa za ka gyara hularka saboda tsabar jayi amma iyalinka a gida in kaga kayan ta yadda kasa za ka mata igiya a jefa shi sai ginta da zani an masa sanda kun sa gona ke cewa sanda da yi zanin ya lalace an jona farkonsa da ƙarshensa an sake tsaga tsakiyar an rage shi kuma an markan masa sai da in an yi kuskure da daga gani mai hoto sai da ɗaya ɓangaren hoton upside down yake ɗaya ɓangaren kuma a daidai yake amma shi gashi a waje gwanin sha'awa kika waɗannan wa mata ne da ke sa su zama ba sa sha'awan zama da miji kai iya kokari in ka tufatar da kanka su za su samu tufatarwa kuma hatta a tufatarwa mazhab Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen na ya akwai bukatar ɗaukar balance a tufatarwa idan ka dinka na dubu uku suma na so zama kusan na dubu uku ne ba dole sai kudin ya zama daidai wa daida ba amma ya zama iya within the same range kudin na da kusanci da juna cikin abin da kake ba su tufatarwa amma ba kai kai dinki goma su ka musu kwaya biyu ba kuma ka ce a rana lafiya a yi magana ka ce a rijalu qawwamuna in mm, ar rijalu amma sai yan halitta ba haka yi ba wani zai je yanzu a gidan sai ga an ci kuka da masara in an yi sa'a da dan wake a ciki amma sai je can kasuwa ko ofis sai ci cinya da hakarkari kuma yanzu gida a yi magana mai gida ce gida mai Allah ba ta rasa ba sai ba su ba mu ko kwana da ba sai mu gode Allah to shi ban dan Allah za ka na saba, in ba a ci ba cin cinya da hakarkari ya je ba kuka da masara sai ba haka yi ba كلمة حق أريد بها الباطل kalmar gaskiya ne amma sai ka ɗauko ta a gurbin barna sai aka cusa min hakika wannan kuskure ne mai girma na biyar al-iqrar ma'aha shine mu rika neman lokacin zama tare da iyalanmu duk yadda lokacin ya kunci ya zama akwai time da kake squeezing iyalanka kama da ita da ƴaƴanka ko da ya zama wannan kaya da su a wannan lokaci ne wannan a wannan lokacin a duniya babu abin da ya kai time management da kuma time prioritization wahala da muhimmanci ababe uku addini ya karanta da mu number one for you to manage your time not only managing but to utilize it not only to utilize it but to prioritize it sai ka yi managing ka yi utilizing ka yi managing sannan kuma ka yi prioritizing lokacinka ko jikinka iya da kayan nasa mu zo mazan Allah hadisin da ya karantar da Salman al-Farisi da kuma Abu Darda da Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhum Abu da Abdullah ibn Amr ibn al-As yake cewa inna li jasadika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan wa li dinika alayka haqqan wa li zawjika alayka haqqan fa ati kulli bi haqqin haqqahu wannan shine asalin tayin utilization management and prioritization ababe uku ne a dungula a waje daya jikinka iya da haƙƙi sai ka huta da suna da hakki da zaka ba su bakonka iya da hakki, sannan addinin ka iya da haƙƙi to dole sai ka raba wa kowanne kayan ɗinsa a muhimmancin da ya dace wannan iya da muhimmanci jiya muke karanta da iyali na ɗaya a intanet muna karanta wani abu da ya shafi ɗaya daga cikin manyan malamai na saudi arabia ba sai na kira sunan ba don na kira sunan da a baya yadda ya fara lokacinsa yakan ware awa shida zuwa takwas na baccin rana da dare da duk hutawa da yake bukata yakan ware awa uku na samaninsa iyalinsa yace yakan zama da ɗayansa yakan samu ƙarin ilimi a cikin zamantakewa da su da yake rikodin ɗin lokacin da yake yaro gaba da babansa ƴaƴansa ɗaya ɗaya goma sha shida amma haka yake zaman da su yace zai ware awa uku nasu sannan zai ware awa uku na karantar da addini zai ware ko hours na answering questions ilma da ake turowa ta email ilma on phone daga wasu kasashe na duniya ilma gaba da gaba sannan bayan nan yakan ware ko hours da shi yake iya zama ya yi wani abin da zai amfani shi a rayuwa sauran ababe ka yi haɗawa zuwa ga sauran ababen da zai samu na ziyara da makamantansu ko kuma sauran ababe na ibada da sallah da makamantansu ka duba tsarin lokacin ce kuma baya yace kuma yakan yi recitation time ne gaskar lokacin sallah daga asuba zuwa azhar kaza ne azhar zuwa la'asar kaza ne la'asar zuwa magariba kaza ne magariba zuwa isha kaza daga isha zuwa asuba kaza ne to wannan sune asalin lokuta da zaka raba su sai ga ka saka adabe da sauki akwai wanda bayi da lokacin zama da iyali zai yi shekara guda bai rana su ba zai wuni a kasuwa ba da ya gida ya daukar buta wuf yayi waje wani zai ji bbc ya ji Amerika ya ji birnin ko? duk ya gama wai he wants to be current ya san me duniya ke ciki to ka san me duniya ke ciki lahira fa ka san me rike ciki wani zai fara lokacin sa a yawo ya yi jinsin wani sun tafi waje kaza sun yi discussion akan kaza ya je waje kaza amma iyalansa iya ba da minti talatin bayi da shi wannan sai ga ana sabon Allah gidansa bai sani ba iya daga cikin uyubur du'at da malamai suka rubuta wato aibobin masu da'awa shine sukan kofar da waje da ilimi gidansu yanci tun tarihin duniya in mai da'awa bai taking precautions ba to waje zai bada ilimi amma gidansa babu komai sai ka ga mutum ya lafiya kada ka ba su ba idan babu karatun a jikin su babu karatun a mu'amala babu karatun a lafazi babu karatun a sanya kaya a jikin su su shi musamman ga wanda yake ɗalibin ilimi wannan ya fi komai hatsari dole sai abin da kake yi kana zama da iyalai a nan kuke da fiya da juna kake ga kurakuran su ka gyara ka ga alkhairan su kuma ka musu godiya da fatan alkhairi akai na shida shukuru khairiha mace idan kana so ka ji daɗi mu'amala ta yi kyau ka mallake ka in sai alkhairi ka gode ta ta kace ka zuwa sallah jazakillahu khairan zalikallahu ilman wa imanan wa ikhlasan yi mata addu'a sai ka ji daɗi ka yi laifi sai ta ce maka mai gida kaza ne yi mata addu'a ka ce na gode kai ina jin daɗin kina gyara min kurakure kar ka nuna wai kai din kai ne in gode mata kan kusa ta gyara maka kuma ka ba ta dama ga ma ta gyara maka gode wa dan adam da ya alkhairi wajibi ne ga hadisi riwaya na imamu abu dawud rahimahullah manzo Allah ce yayi sallallahu alaihi wasallam fala yashkuru Allah man la yashkuru nasa bai gode wa Allah duk wanda bai gode wa mutane a cikin annas wanda yake kowa kusanci da kai iyalinka ne sau ka gode mata kar ya zama za ka yi magana kan sharri alkhairi ba ka yi to alkhairai idan sun yi ne yaba musu duk abin da ta yi faranta maka rai na abinci ne na tarbiyyar yara ne na yin ibada da kanta da mahaliccinta ne na kyautawa gare ka ne na baka shawari mai kyau da yi mata godiya kan wannan wannan zai baka dama in ka kuskure kai magana in kana da hankali da basira sai ta fahimce ka amma in baka godiya akan alkhairi to kuma ba za ka yi magana akan sharri ba na bakwai a tajammul laha shine yin gaye gare ta wani idan ka gan shi a gidansa da iyalansa kayan da yake sayar da kasan kwasan kwata yake ko kashi yadda kasan shi ne shugaban yan kwasan kashin Najeriya gaba ɗaya. za a ga shi daman kayan gida na babu yadda suke yadda kasan talakan Afghanistan ne kwaɓe yadda su ya ɗauko sata. amma in bai fita waje bai gaye wannan ba daidai bane yadda suke mana gaye a gida to kai ma sai kai gaye gare ta idan ba ta gaye a gidan sai ka gyara mata yi gaye kuma kai ma sai ka riga mata kawai kai gaye ka ɗauko hula lafiyayya wanda ta sha ci, ka karya ta ka ajiye ka ɗauko kare ka ajiye shi ka ɗauko kaya wanka ko ka ajiye a gefe ka ɗauko ma abin da baka saba sa da glasses ka ajiye in ma akwai zoben azurfa sai ko ka ajiye kai ta tarawa in ka gama tara ka ce a samu ruwa na wanka ka saba wanka a buda sai ka ce in mm, mm, bokiri gara za ka yau mai gida ina za a je ne ina za a je ka ce bari kai ku gani wannan yau duk naci ne na waɗe eh, naci ne